ni duk wanda zai min adalci ya sani tun shigowa ta siyasa nakan bambance tsakanin sunan jam'iyya da 'ya'yan jam'iyya kullum ina gaya mutane cewa babu jam'iyyar da babu na kirki babu jam'iyyar da babu shaki kuma kullum ina gaya mutane cewa mu aƙidar mu shine ranar kiyama allah ba sunan jam'iyya zai tambaye ka ba wa'yanda suke kake mu'amala da su a wannan jam'iyya don haka zargi da muke wa pdp mun san suna da mutane na gari kukanmu shine akwai wasunsu waɗanda suke kama karya suna cutarwa suna danna hakkin mutane yanzu ka ɗauki misali ba karya ba ne a nan kano ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnan jihar kano a ƙarƙashin inuwar pdp aka yi zaɓe na cike gurbi a gaya da garku shi ya ba da izini da yawunsa da ya dasa aka ɗebi 'yan daba aka ɗebi lalatattu da makamai suka fi ƙarfin yawan waɗanda za su jefa ƙuri'a mai girma distinguished sanata kabiru gaya a mazaɓarsa a ma'aifarsa a ƙofar gidan iyayensa ya je 'yan dabar ƙarƙashin wannan jagoranci na wayancan mutane da suke pdp suka hana shi fitowa daga mota mai jefa ƙuri'arsa to yau aka wayi gari irin waɗannan mutane irin waɗannan masu wannan aƙida ta kama karya ta ƙwace ba demokradiyya ba su ne suka shigo apc har ana rawar kafa cewa sun shigo shine muka ce to mu tun da su ne dama ɓata garin pdp yanzu sun shigo apc za sun zama ɓata garin apc muka ce a ci lafiya mun nemi a gyara mun nemi a aikin da za mu zo mu zauna inda an zauna wayannan abubuwan su za mu bujiro da su mun san ga yadda yake kuma mun ce mu ba shi muke magana ba su su zo mu zauna su shugabannin jam'iyya na gaya shugaban jam'iyya wannan mun kai a rubuce a kira mu a kira shi da jama'arsa sun ki idan misali kana kotu sai ka ji alƙalan appeal court sun je suna haɗa baki da wanda kai kara ai ka san magana ta ƙari ya salasi wannan yana nufin cewa ɓata garin pdp da ka ambata sun kare kenan ka kafa yanzu shi ne sa ka shiga a'a ai waɗanda ka sani ne duk duniya ba wanda zai ce ma ya gama sanin lalatattu da nagari amma dai allah ma da ya halicce mu cewa kai aiki da abin da yake zahiri yau da muka shiga pdp na tabbatar ma duk wanda muka san ba na gari ba ne ba za mu yi mu'amala da shi ba za mu nisace shi ko da muna cikin jam'iyya a NPP ma ai haka muka haka da wasu ma suna ganin wannan abin fa da kuke ta yi ba dan jama'an nan da kuke tutiya da su kuke ba abubuwa ne na buƙatar kai yasa kuke yin abin da kuke yi wallahi babu maganar buƙatar kai a cikin wannan na sha faɗa ba rigima nake dan bai ba a ce sardauna ne lida ba ko an ce gwamna ne lida wannan wallahi ba shine a gaban mu ba ne mota siyasa ce ban koma da dangina. Egen inda motar siyasa ce ban saka waɗa da dangi ba, ballanta ma shiga gaba. In kai waɗa da dangi ka kaga Allah baya gode ma, manzo ne baya gode ma. mota ta kai zaman kwarta kuma ba kai za ta ɗauka ba. Inda motar siyasa ce, ɗan alkawali da sabawa. ta kuma ku ban mu ce ku tura ba. Ibani tura ta kuma ku ban mu ce ku tura ba. Mota ta kai saman kwalta duk da koli ba ɗaukan mu. Wana na yana auka bai tsalle waɗin siyasa ba. Can da wuri a don ana taro a don ya kai mutum goma ba a yi tilar a shaida min. to yanzu ba shi damin ko ya kai mutum mai tin